jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau kuma sha tara ga watan safar <clears throat> hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 435 wanda ya daidai da 22 ga watan disamba miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2013 gashi kuma allah tabaraka wata Allah ya sake mai shemu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba muna karatu ne cikin littafin riyadus salihin muna cikin babi mai bayani game da hadisai waɗanda za a tsakuro daga babubuka daban-daban da kuma hadisai da na yi magana game da dajjal mun kare su ko da waɗanda sun kai magana game da alamomin tashin alkiyama su ma mun yi su wa gaire ha da wasunsu kamar hadisai waɗanda shafi almula masu daɗin ji masu faranta rayuwa ina tsammani yawan cikinsu muke <coughs> to jiya mun tsaya ga hadisin jabir wanda yake nuna wata mu'ujiza daga cikin mu'jizojin da Allah tabaraka wa ta'ala ya basuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine kafin awa manzon Allah mun bari wanda yake hawa yana ba. annabi ya kasance yana takawa ne akan wani kututturin dabino yana ba akan kututturin dabino rannan da an kayo mai bari, sai an ka jaye kututturin dabino, nan ya hau kan bari yana ba. jabir ya ce duk wanda an masallacin nan sai da ya ji kuka ƙara ta kututturin da binun nan yana kuka saboda hasarar da yake ganin yayi ana hawa bisa gare shi ana ambatar sunan allah yanzu kuma an jaye shi an musanya shi da wani yana ganin yayi hasara annabi sallallahu alaihi wasallama ya sauko da bisa mumbarin ya zo ya taru kututturin da binu nan ya kama lallashinsa irin yadda kasan uwa na lallashin ɗa yan ɗanta na kuka ya ce lokacin kututturen da bino ya bar kuka sai ya zo yana ciccika irin ciccikar da yaro ke yi bayan ya ƙare kuka har dai kututturen da bino ya nasu kaga wannan mu'ajiza ce daga cikin mu'ajizojin annabi sannan wannan na karantar da mu ashe duk wanda a bisa ga wani abu na ambaton Allah wani abu na addini ya kubuce mai to yayi bakin ciki yayi hasara ina fatar kun fahimta kututturen dabino da bai da hankali ya yi bakin ciki game da ambaton allah da ake yi saman sai ya kubuce mishi to ina ga mu masu hankali ta gamin babi awala ko to yau da yadda allah za mu tashi hadisin abu sa'ala ba ce wa an abi sa'ala batal khushani jirthum ibn nashir radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qala inna allaha ta'ala farada fara'ida fala tudayyuha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama ashiya'a fala tantahiquha wa sakata an ashiya'a rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhathu anha yace hadithun hasanun rawahu daraqutniyu wa ghayruhu wannan hadisi namu na yau shi kuma an karɓo shi daga abu ba. alkhushani yadda imamun nau ya kawo ne ya ce suna ne jirthum ibn nashirin radiyallahu anhu ban san yadda an kai imamun nawawi ya yi yankin ga cewa wannan shine sunansa ba saboda abu ba mutum ne wanda an kai saɓani game da sunansa an kawo wajen ƙauli bakwai zuwa takwas sunansa kaza wasu su ce a sunansa kaza wasu su ce a sunansa kaza kuma an yi ta hafiz ibn hajarin ya ce an yi rikitta ba a yi matsaya ba ba a yi matsaya game da menene su hakikanin sunansa ba to yana ganin imamun na wannan ya fi kwanta mai garai jurthum din nan da ya kawo amma dai wajen kauli bakwai zuwa takwas an kai game da sabanin sunansa amma dai sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama radiyallahu anhu yarda Allah tabbata ga Abu Sa'ala ba an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qal shi kuma ya karbo daga mai gida manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce inna Allah ta'ala farda fara'ida lallai Allah madaukakin sarki ya farlanta farin loli fala tudayyi'uha don kada ku tozartar da farin lolin nan Farin lolin Allah duk mun san su ko abubuwan da Allah ya farlanta farilla ta farko shine Allah ya farlanta mu bayi ne kasu bauta ma kowa sai shi shine farilla ta farko tauhidi farilla ta biyu Allah ya farlanta sallah inna Allah kamar yadda yake cikin hadisin Mu'azz na Jabalin yace inna Allah haftar da alaikum khamsu salawatin fil yawmi wal layla Allah ya farlanta akan musalloli biyar tsakanin dare da yini farilloli ne Allah ya farlanta azumin watan Ramadana ko shahar ramadan alladhi unzila fihi alqur'an ko ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum kutiba bi ma'ana furida an farlanta mana azumin watan ramadana haka Allah ya farlanta mana zakka cikin dukiyoyinmu dukiyar da Allah ya wajabta zakka a ta, Allah ya farlanta zakka inna Allah haftar da alaikum sadaqatan tu'khadhu min fa turaddu ala fuqaraihim Allah ya farlanta zakka a kanmu ga dukiyoyin da zakka ta waje ba a kansu sannan Allah ya farlanta eh, hajji walillahi Allah nasu hijjul baiti minista ta ilaihi sabila Allah dai ya farlanta abubuwa da yawa ina fatar kun fahimta to duk abin da yake farilla ce ta Allah to wajibin mu ne mu riƙe shi riko na kwarai kada mu yi mai sa kai narka shi shine annabi yace Allah ya farlanta farilloli fala ta dai uwa kada ku tozartar da farillolin nan me ya tozarta farillolin Allah yin banza da su wulakantar da su barin aiki da su ko nakasa wani abu da cikin yadda an ka shar'anta su an ce a yi sallah biyar sallan nan biyar kuma tana da sharuɗa tana da rukunai tana da farilloli kada mu yadda mu yi banza da rukunan nan kada mu yadda mu yi banza da sharuɗan nan kada mu yadda mu yi banza da farillolin nan nata duk abin da ya shafe ta mu yi kokari shine tozartarwa to kada mu tozartar da annabi ce kada mu tozartar da farillolin Allah ina fatar kun fahimta yace wa hadda hududan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya iyakance iyakoki ya iyakance iyakoki Falata ta duha kada ku tsallake iyakokin nan da Allah Ta baraka wa Allah iyakance menene iyakokin Allah abubuwan da Allah Ta baraka wa Allah ya hana ga bayansa duk abin da Allah ya hana to Allah Ta baraka wa Allah ya iyakance shi hakan ga duk abin da Allah ya umarni kuma ya iyakance shi wajibinmu ne kuma mu bi umarnin nan na Allah kamar yadda yake wajibi mu hannu ka gani wurare zai yi wa Allah ya nuna ya iyakance iyakoki ko yace wa tilka lahi. kamar cikin suratun nisa'i Allah ya raba gado ya raba gado na ‘ya'ya ‘ya'ya maza in ubansu ya mutu ga abin da a haƙƙinsu ga gadon dukiyar da ya bari ‘ya'ya mata su ma ga abin da a haƙƙinsu iyaye maza in ɗansu ya mutu ga abin da a haƙƙinsu iyaye mata in ɗansu ya mutu ga abin da a haƙƙinsu in babu iyaye kakanni maza da kakanni mata za su tsaya matsayin iyaye su kuma kakanni ga abin da a haƙƙinsu bayan Allah ya raba gado na iyaye da kakanni sai ya ce Lata da da eh, aba ukum wa abna ukum la da runa ayyuhum aqrabu lakum naf'an faridatan min Allah ko da yake wannan ga farilla ne ga farilla sai ce faridatan min Allah ko to bayan ya ƙare wannan ga uwaye yabba yan uwa da mata mata da ma'aurata da duk dai wanda adda haƙe sai ya ce wa tilka hududullahi in ka ƙetare wannan aya ta gaba ita adda wa tilka hududullahi wannan dokoki ne na Allah kaga ashe kenan da ya da rabon gado dokoki ne na Allah don haka me an ka nema ga dokokin Allah ta duha kada ku tsallake dokokin nan yanzu rabon gado Allah ta baraka wata Allah ya ce doka ce ta Allah to kada a tsallake me ya tsallake dokar Allah ga rabon gado Allah ya ce ga abin da an rabon wani ga gado sai a ƙara mai ko a rage mai wani abu kaga an tsallake dokar Allah a yi ba wa da Allah ya ce ba ashe daidai da gado an karaba ba wa da Allah ya ce ba tsallake dokar Allah an yi laifi ina fatar kun fahimta haka cikin suratul dalaki Allah ya kawo hukunci hukuncin saki aya ta farko ta suratul dalaki yace ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqatumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul idda wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana sai yace me yace wa tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu la tadari la Allah yuhdithu ba'da zalika amra kaga daidai da abin da ya shafi saki ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi an kira annabi wal muradu bihi ummatuhu amma mu al'ummar manzo Allah mu ake nufi duk da yake ga hukuncin saki har annabin ya shigo tun da shi ma yana aure kuma yana saki ko sai dai daga baya an ka hana mai sakin matan to sai Allah ya ce ya ayyu annabi ya kai annabi idza dallaqatumun nisaa in kun ka saki mata kaga don ku san da cewa da mu ne ba wai ta tsaya ga annabi ɗaya ba da kai da al'ummar ka idza dallaqatum min nisa in kun ka sake mata in kun ka yi nufin sakin mata fatalliquhunna li iddatihin ku sake su ga iddar su doka ta farko duk yadda rayuwarka ta ɓaci duk yadda matarka ta bata mare kana son ka sake ta Allah ya sa doka mecece doka ta farko kakka sake ta sai cikin iddar su me ya sakin mace cikin idda annabi sallallahu alaihi cikin hadisin abdullahi dan umar hadisi muttafaqun alaihi manzon Allah ya ce sakin mace cikin idda shine ta cikin tsarkin da baka sadu da ita ba ciki nai yanzu misali a ce jiya ko shekaran jiya kun sadu da mai ɗakin ka yau sai ta bata mare kun kai faɗa to annabi ya ce baka isa ka sake ta ba ba ta bata mare ba to haɗe eh, kulle ta cikin zuciya ka yi nufin sakinta kakka saki tun da kun sadu ka bari sai al'ada ta zo mata in ta yi al'ada ta ƙare ta yi tsalki yanzu ba ta tsalkaka ba to lokacin nan sai ta, wacce ke san kwanaki ke bata min rai kawai to to na sake ki shi ne faɗalli ƙuhunna hinna shi ne sakin mata cikin iddarsu ma'ana a sake su cikin tsalkin da ba a shafe su ba ciki nai in ka sadu da mace to kafin ta yi al'ada duk ya tabbata mare duk da rai ya ɓaci kada ka sake ta in ka sake ta kayi saki na bid'a in dai kai ahlus sunna ne mai da'a ga Allah da manzon Allah to kaji umarnin da Allah ya baka in zaka saki matarka kaga ashe ba wai auren da adda muhimmanci ba daidai da saki da bai da muhimmanci kuma ba a so ne ga shari'a sai da Allah ya sa dokoki wanda ya tsallake dokokin nan kuma ya zan dan ta'adda shine fatalliquhunna li iddatihinna sai ce wa ahsul idda kuma ku tsare idda menene tsare idda ku tsare kwanukan idda in an ka saki mace a tabbatar da cewa idda da Allah tabaraka wata Allah ya sa mata ta yi ta sannan ku tsare duk yadda rayuwa ta ɓaci kakku yadda ku sake su cikin tsalki wanda kun ka shafe su ciki nai ƙa'ida ce ba a sakin mace sai cikin tsalkin da ba a sadu da ita ba duk yadda rai ya ɓaci na fatar kun fahimta wani bawan Allah mata ta ta yi mai cin mutunci ta zazzage shi in dai kai ɗa kake ga gidanku ba shege kake ba in ba zakka kake ba in ba kai akka zaba ta zazzagai ka sake ni sai ya haɗe, ba fillace ne ci sai ya haɗe <laughs> ko na yi sarar da mutum bisa <laughs> sai ya haɗe ko da yake nan ba ta ba ce sunna ce amma ya kyale ta duk zagin da aka yi mai duniyar nan ta ya sake ta ya ƙi sakin ta ya bari to amma shi ba inda ya tsare ba shi ƙeta ce kawai ya bari sai safiyar sallah ba ha an manta ba safiyar sallah tana tukin to ya dawo da idi tana tukin tuwon sallah sai ce wance eh, ke tudu kwanaki abin da ke ce ke ce in ba shege nake ba to ba shege nake ba don haka na sake ki da yau ta aza hannu ka yace wallahi ki kuka to wanga wallahi ba a ci ne da ke gidan ga to nan kuka gano ba sunna bace ba ya sake ta ba ai wajibi ne bata ta yi idda dakin ta sai ce kuma wallahi yanzu wanga to wanga ba a to ba a kwashi to wanga sai ke ba gidan ga <clears throat> kaga wannan yayi saki ne na bid'a ina fatar kun fahimta wa ahsul idda Ya ce, wata ƙulla harabbakon ku ji tsoron Allah ubangijinku la hunna min hinna in kun sake su su matan ku to kada ku fitar da su daga daga min hinna daga dakunan su wala yakhrujuna su ma kada su fita ba ka sake mace ba ka ce kwashi kayan ki yau wallahi sake ba gidan ga a'a kayi bid'a ba shi ba haka Allah ya ce ba abinda Allah ya ce matuƙa an saki mace saki na raja'i sakin da ake iya kome tare da shi saki ɗaya ko biyu ba shi ne saki na riji'e ba kana iya mayar da ita in ka huce to matuƙar sakin na akwai sauran yaggiya ko da guda ce to abinda Allah ya ce wujuban ka batta nan ɗakin ta ta yi idda kada ka fitar da ita ita ma kada ta ce a ah, to ai zama nan rashin zuciya mi nika gidanka bayan ka sake ni a'a zaman Allah zaki Allah ya ce ki zauna la tukhrijuhunna min buyutihinna kada ku maza ku fitar da matan da kun ka saki daga ɗakunan su ku ce ta hita ta ban ma gidanka a wajibinka ne duk wanda rayuwa ta ɓaci in ma shi ɗaya gare ka ɗakin nan to sai dai ka kwashe ka koma shige garka kun bayan ka sake ta ai kaga ba za ka koma kwana ɗakin ta ba don hakan ga in ma shi ɗaya gare ka to ka koma shige garka in ma baka da shige garka ba akwai masallaci buga unguwa ka shirya da ladan ladan ina da matsala gida don haka abin min makullin masallaci nan zan kama kwana sai kuma masallaci amma kada ka ce ta kwashi kayan ta gidanta a'a sai ta ƙare idda nan Allah ya ce ta zauna ta yi idda za mu ji hikimar da yasa Allah ya ce a batta nan ɗakin ta yi idda sai Allah ya ce wala ya su ma matan kada su fita an sake ta a tai a samu mota ta buga waya gidansu a zo a kwashi kaya ya sake ni a a a ya hankuri Allah ya ce ki zauna nan ɗakin hike idda yanzu ba an sake ki ba saki yayi to idda fa Allah ya ce kakki kuskure ki ba ɗakin ki in dai ba da wata lalura ba ki zanna nan ɗakin hike idda shine ma'anar wallahi kharajna wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la karjuna sai Allah ce illa an yatina bi mu bayyana. inda kawai bayan an sake su ake fitar da su daga dakunan su ba a bari su yi idda ɗakin, sai in sun zo da alfasha ne ba ta ga an sake ta ba to kullun sai ta da hankali ga sauran mutanen gida sauran kiyoshin ta na da ita ma abin ta kaso kullun ta hana zaman lafiya zage zage da arashi da cin mutunci da fitina tadda hankali sai a ce to tsaya ban yarda ki wace min gida don Allah ke gidanku to nan ɗaya za ta kwashe kayan ta gidansu shi ne ma'anar illa an ya ci ne bi fahishatin mu bayyana sai in ta zo da alfasha ne. ko ku tuna ta ga ba ka bace sai ta kama fita ba ruwanta tunda yanzu ba ka da iko a kanta to wannan sai ka ce a to ni kan ba gidan gaba ki kwashi kayan ki gidanku sai Allah ya ce mi gaba ya ce wa tilka hududullahi waɗannan dokoki da kun ji Allah ta baraka wata Allah ya sa game da sakin mata dokoki ne na Allah kaga yace wa tilka hududullah ba shi muke cike ba wa hadda hududan fala ta duha yace wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallah duk wanda yake tsallake dokokin Allah ya ko musulmi faqad zalama nafsa hakika ya zalunci kansa wanda ya saki kamar Allah na cewa wanda ya saki mata ta ba wa da shari'a ta saba ya zalunci kansa ya yi laifi ya zan dan ta'adda da shi dan fashi da makami duk matsayin su guda me dan fashi da makami ke ba ta'addanci ba to kai ma kai da ka saki matarka ba wanda Allah ya ce baka bi ka'idodi na sakin mata ba ka zan dan ta'adda shine ma'anar wa man ya ta'adda fa qad zalama nafsahu duk wanda ya ketar dokokin Allah ya zalunci kansa sai Allah ya ce la ta dari la Allah yuhdithu ba'da zalika amra ba ku sani ba abin da ya sa Allah ta baraka wata Allah ya ce in kun saki matan ku saki na raja'i wanda ake iya kome tare da shi ku bar sanan ɗakin su ya idda ba ku sani ba wata kila Allah zai farar da wani al'amari bayan wannan sakin me al'amarin da Allah ke iya fararwa yanzu ba ka sake ta ba saki guda akwai sauran igiya biyu ko ka sake ta saki biyu akwai sauran igiya guda ai ko kana iya cewa ka mayar da ita to in ta kwashi kayan tattafi gidansu kaga dai baka koma baka ganin ta sannan in ka huce gabanin ta ƙara idda an mallaka ma kome kana iya mayar da ita kafin ta ƙara idda in tana gidansu ko da ka huce sai ka koma dudduwa inda iyaye da Allah ba ba a yi hakuri a mai shaida ana ana ma iko amma in tana gidan ka fa wannan matsala ce ka da ita hajiya eh, na mai da ke ba ta da wani zaɓi ba za ɗi kan bata ba sanar shi ta ɗaya za ka yi kamai da ita malamai sun ka kuma kome ana iya yi ne da magana ana iya yi ne da aiki ta ku fassara mini wanda ya sake matarsa yana iya mayar da ita da magana ya faɗa mata labzan, hajiya wance e na mayar da ke Shi kenan yan sakin ya walwale bai walwale ba amma dai ka kama aurenka shi an ma'ana don haka yanzu za mu kidanye akwai saki guda tsakaninka da ita amma yanzu ka mayar da auren ina fatar kun fahimta to wannan mayar da aure da magana kenan mayar da aure da aiki fa ba yanzu ba ka kaurace mata ba kana kwana falo a ran na sai ɗaya ka faɗo cikin ɗaki Ina fatar kun fahimta kaga mayar da aure da aiki kenan kun yi dariya wato kun fahimci akwai wata magana da na haɗe yake nan <laughs> to shine kaga in tana gidanka tana idda ita kuma in mai hankali ce kila dama mi ka sa saki ba shedan ba ai shedan ne ka sa mutum ya saki mata dai ba dalilin sa ka saki mata ka illa shedan to shedan da yanzu ya gushe ya cimma bukata ta yayi gaba kuma to yawan shedan ya nisantar da ku in mai hankali ce sai ta rinka kwalliya ta jawo hankali ta lura yaushe hake tasowa da ofis ba da la'asar ba la'asarin farin ta yi wanka ta yi shafi shafi ta ƙuri adakarta shi kenan ta zo kana zowa sai ta kama gici gici kamar ɗiban ruwa za ta yi ta tainan ta dawo ta tainan don da ka ce kai waka bari wancan abu ya kubce mai na mayar da ke na fatar kun fahimta Shi ne ma'anar lati dari la'allan la'alla la ba da zalika amra ba ku sani baka sani ba yana yiwa Allah ya fara wani al'amari Allah ya sake mayar da soyayya irin wadda take da to kaga in tana gidanka faɗa mata ɗaya za ka yi ba sai ka ce kamun ƙaho'in da wasu ba ba sai ka ce tsugunni tsugunnin biko ba kada a yi biko wani mutumin garin mu <laughs> to mutum karatu <laughs> to kun gani ne annabi ya ce wa hadda hududan kuma Allah Ta baraka wa ta'ala ya iyakance iyakoki fallata ataduwa kada ku kada ku tsallake iyakokin na yaku jama'a duk dokar da Allah Ta baraka wa ta'ala ya sa wajibin mu ne matsayin mu na bayan Allah mai da'a ga dokar nan kada mu tsallake wa harrama ashiya kuma Allah Ta baraka wa ta'ala ya haramtar da wasu abubuwa malamai sun kace kalma ashiya ta zo na kira saboda yawaita na kira ta kafirin ce wannan na kira ce ta yawaita abubuwa Allah ya haramta abubuwa masu yawa masu yawan gaske an ka ce mu yi abubuwan da Allah ya haramta a jama'a muna yi kidanye su Allah ya haramta abubuwa masu yawa falatan ta hikuha kada ku keta ta me ya keta alfarmar Allah haramci kamar shamaki an kasa tsakaninka da abu kaza an sa shamaki to sai ka yayi wannan shamaki ka jaye wannan labule ka kutsa inda an ka hana ma zuwa shine keta ta kada ku keta wannan waɗannan abubuwan da Allah ya haramta ma'ana kada ku aikata abubuwan da Allah ya haramta muku Allah ya haramta zina ko ku bari mu faro da babban Allah ya haramta shirka Allah ya haramta kafirci Allah ya haramta zina Allah ya haramta liwaɗi Allah ya haramta shan giya Allah ya haramta shan sholi ya haramta shan ƙwaya exol harci ƙasa roci da roci wai kun san roci asalin roci an yi ta wata ƙwaya ce an yi ta ne saboda dawakin da ake sukuwa da su dawakin sukuwa sai a ɓalgace ƙwaya guda ta roci ƙwara guda ta roci abinda an ka ce sai a ɓare ta in za a sukuwa da doki sai a bashi ɓarin nan to ya an ka bashi ɓarin nan ka diba ƙarfin doki fa ta isa ya ƙara ta ƙara mai ƙarfi ya ta zuwa sukuwa to ita ce kake ganin bil'adama fa ya haɗa dozin guda ya hambuɗe jama'a ina zaman lafiya yake to Allah ya haramta shan roci tunda kai ba dokin su kuwa bane mun gama da cin roci hmm? ka gani Allah ya haramta ƙarya Allah ya haramta annamimanci Allah ya haramta hasada Allah ya haramta caca Allah ya haramta sata Allah ya haramta keta Allah ya haramta cin hanci rashawa Allah ya haramta riba Allah ya haramta tauye ma'auni Allah ya haramta algushu Allah ya haramta kitmanul aibi Allah ya haramta zalunci bi anwa'ihi hasada nasa hasada Allah ya haramta hasada wagga da ta yi mana dandambulle cikin zuciya musamman musulmi ahalin sunna yau ba inda kwan hasada ya an ka kyankyashi kwan hasada an ka kyankyashi shi kamar cikin ahlus sunna ka ahlus sunna Allah ka shirye shi ku ku gyara sunna ku ko da yake haddani Allah ka shirye shi mu gyara wagga sunna sunnan mu akwai matsaloli gare ta wallahi yasa kaga Allah ya kisa mu sunna albarka ga sunna na an cika kasa da yaya kowa sunna sunna sunna amma karsa ina aiki sunna yake matsala karama ta shiga tsakaninka da ahalin sunna zai gara ma matsala ta shiga tsakaninka da wanda ba ahalin sunna ba kuma Allah ya sa matsalar nan ta dukiya ce kaga sunna Allah ka shirya da ahalis sunna to shine annabi ya ce wa harrama ashiya kuma Allah ya haramta wasu abubuwa da yawa falatan ta hikuwa kakko keta ta ya ku jama'a abubuwan da Allah ya haramta ko ya tsayin ku gare su kakko yadda ku keta wannan alfarmat wasa kata an ashiya kuma Allah ya yi shiru ga wasu abubuwa masu yawa rahmatan lakum saboda tausayin ku gaira nisiyanin ba don mantuwa ba Allah na mantuwa wa ma kana rabbuka nasiya ka bai zama mai mantuwa ba to Allah ya yi shiru ma'anar shirun Allah Allah ya ƙi kwamentin game da wasu abubuwa da yawa bai faɗi hukuncin su ba shin halal ne ko haram ne annabi ya ce falla tabhasu an haka ku yi bincike kada ku yi bincike game da waɗannan abubuwa kakku kuzan zan kamar bani Isra'ila suke zurho bincike su ja kansu fitina suratul baqara Allah ya ba mu labarin irin tsananta da bani Isra'ila ke yi kisan kai an kai cikin su ba a san ko wani alhaji ne an ka kashe cikin dare yan uwansa alhajin ga bai taba haihuwa ba ya tara dukiya mai yawa yan uwansa yan amman su ke gadon sa sun kama tsobe mutu sun kalab abu cikin dare sun kashe shi don su gada dukiyar ba a san su bane abu ya zan rikici a ce su wane ne duk waɗanda yake hasad waɗanda suke jayayya da shi abokan kasuwancin sai an ka liƙa musu a ce su wane ne su ko su ce a ah, su wane ne to shine sai an ka dunguma an ka ta yanda annabi Musa lokacin annabi Musa ne alaihi salam an ka zo yanda annabi Musa annabi Musa ka roƙan mana Allah shi bayyana mana wa ya kashe alhaji wane annabi Musa ya roƙi Allah Allah wa annabi Musa wahayi ka umarce su a samu saniya a yanke in an ka yanke a ɗebi wani abu na jikinta a bugi gawar Allah zai raya ta faɗi wanda ya kashe ta ba haka Allah ya ce musu ba maimakon su samu kowace irin saniya sun ka samo tayi inda Allah na so sai ce saniya mai kala kaza to Allah bai ce ba sai ce saniya to don me suka yankewa da su ne 'yan tambayoyi to annabi Musa saniya wace iri mai waɗanne irin shekaru mai wace irin kala wadda ake aiki da ita ko wadda ba aiki da sun ka kama tambayoyi ana ba su amsa kowace amsa an ka ba su sai ya zan kaga wata siffa ce ta saniya ko da sun haƙari tambayoyin su saniya da ta cika wannan siffa saniya ce sun ka ba zama cikin ƙasa neman saniya ta cika waɗannan siffofin ga wani yaro guda yaro maraya ubanai ya mutu iya iyaka abin da ya gada ga ubanai wannan saniyar kuma ƙasar nan ita ce kawai saniyar da ta cika wannan sifar kun babu yadda za su yi dole sai sun yanke ta an ka ce to Allah ya an ka ce ma yaron Allah ya umarce mu yanke saniya kuma saniyar nan ta ka ita cika wannan sifa yace to ni kan ban komai sai na shawarci mahaifiyata yace iskan mu wato wato ta ce ba a sai suwa an ka tsananta ma tace to tsada gare ta kuna iya saye saboda yaron nan maraya na bai gadi komi ga uba ne ba illa saniyar nan yanzu kun ce ita kuke son ku yanke to za ku saita da tsada sun kace ai yanzu ko nawa take dole ne don Allah ya umarni a yi ta ce to abinda a kudin saniyar a yanke saniyar a fede in an ka fede a shimfiɗa fatar a buɗe fatar a cika fatar da zinari gobe su koma kaga me ya musu wannan tsananin da sun sa yanzu nawa saniya take dubu saba'in ana sayan saniya ai ko da sun sa naira su dubu saba'in sun kashe saniya da ta isa sai sun ka taiwai su tambayoyi suka yi to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya yi shiru ga wasu abubuwa bai hudu hukuncin ba saboda rahama gare ku tausayin ku kada abubuwa hukunci hukunci su yi muku yawa ba wai don Allah ya manta ba to fala ta ba su ana kakku zo zuwa binciken waɗannan abubuwa mi a hukuncin kaza mi a hukuncin kaza shine Allah tabaraka wa ta'ala cikin Qur'ani yake cewa la tasalu an ashiya in tubda lakum tasu'ukum wa in tasalu ha hina yunazzalu alqur'anu tubda lakum kaga an hana yawan tambayoyi inna ma ahlaka alladhina min qablikum kasaratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim abinda ya halaka waɗanda an gabanin ku yawan tambayoyinsu da kuma sabawarsu ga annabawansu bayan sun yi tambaya a ba da amsa kuma ba aiki za su yi ba tambaya ɗaya ce for the sake of tambaya yanzu kamar makarantun ne islamiyya makarantun ne makarantar islamiyya da ta mata da ta yara har ta manya sai ka ga sai a ba yara assignment wanda sai ka rasa yi fa'idar wannan assignment da an ka ba yara ga addinin su ko ga duniyar su misali sai a ce yara su ta su binciko yi sunayen ƴaƴan annabi adamu duk yaron da an ka ba assignment meye suna ƴaƴan annabi adamu rubuta sunayen mutanen garin ku ka ce cikin ƴaƴan annabi adamu akwai muhammadu akwai abubakar akwai usmanu akwai Umar akwai Ali akwai Abdurrahman ko ba 'ya'yan annabi Adam ne? yanzu don Allah ‘yan an samu sunaye ka ba yaro a samin kai malamin islamiyya cewa ta ya samu sunayen ‘ya'yan annabi adam da mai wannan bincike zai ta ce ga addininsa ko sanin ‘ya'yan annabi muhammadu allizim ta mana balle ‘ya'yan annabi adamu don haka in za a bada assignment jama'a a bada assignment din da zai fa'idanci yara ko ga addini ko ga wani abu na duniyarsu amma ba a bada juma'a nawa manzon Allah yayi min ruwanka da ko juma'a nawa yayi min ruwanka abinda an wajibi gare ka an wajabta maka sallaci juma'a tsare ta ka kai Allah ba zai tambaye ka in ka tai lahira juma'a nawa manzon Allah yayi ba wannan ilmun ne la yanfa'u jahlun la yadur da sauran irin tambayoyin assignment din da kuka gani ana bayar wannan duk baya da sauran bincike ana kisa ashabul kahfi sai ce ashabul kahfi su nawa ne ko su ɗari ne mi ruwanka abinda ake so a nuna maka irin kokarin da sun kawo addini sun yi tsaye kyam ga tauhidi sun yi muƙabala da basarakin su mushriki shi abinda ake so a karantar da kai ba adadin su ba mi sunan karin su Allah ya ce wa kalbuhum basidun zira mi sunan karen ko karin shi ya kuma a sa ka sanin suna ne balle sanin karen ashabul kahfi me sunan sarkin sunan kahirin ga ko kahirin ƙasar ku na yanzu ya kira ba a sa ka sanin suna balle kafirin can zamanin asabul kafi waɗannan tambayoyi mai amfanin su da sauran masu kama da su ya ku musulmi don haka an hana yawan tambayoyi shine annabi ya ce Allah kuma ya bar wasu abubuwa bai yi magana game da su ba saboda tausayin ku ba don ya manta ba kada ku yi bincike game da irin waɗannan abubuwan imam nawawi ya ce hadithun hasanun wannan hadisi hadisi ne mai kyau rawahu daru kutuniyo wa gairuhu imamu daru kutani da wani ne sun karwaito shi to da imamu baihaqi kenan to duk da yake imamu nawa ya na hadisin amma dai malamai sun ce wannan hadisin yana da illoli guda biyu kun ga ma'ana ce ni tana da kyau ko amma yana da illoli biyu cikin isnadinsa illa farko shine ba an ce an abi alabatal khushani ba shine sahabin da ya karbo wannan hadisin illa ta farko shine to wanda ya karbo daga abu sa'ala ba makahulun ad-dimashqi saɓani ya yawaita game da cewa ina ya bai taɓa haɗuwa da abu sa'alaba ɗin nan da ya ce ya karɓo da gare shi ba an yi saɓani kuma mafi rinjayen abinda da malamma ji sun ka rinjayar ne makahul bai riski abu sa'alaba ba na farko kenan kaga ashe kenan tunda bai riska ba kuma ya ce ya karɓo da gare shi hadisin sai ya zamme sai ya zan munkate'un kaga akwai yan ƙita'i tsakanin makahul da abu sa'alaba hadisi mun kace in kuma da ifi ne yana cikin jumla hadisai da ifai sai illa ta biyo kuma an yi saɓani mai yawan gaske wanda hayyo ba da warware shi ba game da shin wannan hadisi na abu ba, shin hadisi ne marfu'i ko hadisi ne maƙufi an yi saɓani wasu na ganin wannan hadisi mawqufi ne wasu na ganin marfu'i ne to waɗannan su ne illoli guda biyu daga cikin illolin hadisin don haka tsakani da Allah abin da ya fi inganci shine wannan hadisi da ifi ne amma akwai wani mai kama da shi hadisan abu darda'i wanda imamu hakim ya fitar shi hadisi ne sahihi kan tagarya ma'anarsu guda tamaman da wannan hadisin don haka da imamun nau Allah ya mai rahama bai kawo wannan bai kawo mana hadisan abu darda'i wanda imamu hakim ya fitar da ya fi don shi hadisi ne sahihi su guda don haka duk da yake wannan bai inganta ba amma jumlolin da a ciki lafiya lau don sun zo cikin hadisan abu darda'i wanda imamu hakim ya fitar na fatar kun fahimta wa an abdullahi bin abi aufa radiyallahu anhu ma qala gazauna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama a gazawatin na akulul jarada wa fi riwayatin na akulu ma'ahul jarad muttafaqun alaihi shi kuma wannan hadisin an karɓo shi daga abdullahi dan abi aufa yarda Allah tabbata gare su ya ce ga zauna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun tafi yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sab a gazawatin ya kokoka guda bakwai yaƙi bakwai abu abdullahi bin abi aufa ya tafi tare da manzon Allah duk waɗannan ya kokokan guda bakwai na akulul jara da muna cin fara me ya abincin mu cikin yaƙin fari kun san fara wagga fara mai fer da babe da kafar da dadibo da ƙyamshe. ai ta dindiba dibo ko ka ce dibo ko ka ce dindiba baban ya zuwa kamun fari ba muna yara <laughs> kaga me wannan hadisi ke karantar da mu yana karantar da mu halaccin cin fara ashe fara halacci sannan tana cikin dabba farauta shi yasa an hana kama fara makka dabba farauta ce ba an hana farauta ba ga mai haraba da hajji to sannan abu na biyu da hadisin ke karantar da mu yana nuna mana irin tawali'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya akwai mutum mai daraja irin manzon Allah amma kadiba yana aji kai ne daidai da sahabbansa yana can abincin da suke ci ya sha abin da suke sha yau sai ka samu kanka doka wai don kawo an naɗa ka ciyaman kuma ciyaman din nawa lokaci ciyaman shekara nawa yake yana ciyaman shekara uku ba a ce ciyaman ne to eternity ba har abada ciyaman ne na shekara uku to amma sai ya sa maka yanayi doka wala shi bai cin abinci sai na faila bai cin abinci sai na eh da'am da Mr. Biggs Why Mr. Biggs bai cin abinci sai can bai shiga duk motar ta kasa miliyan uku bai ta dole na ka'ida ce duk motar zai shiga ta kai miliyan kaza eh da dai sauran ka'idojin da zai samu kansa kaga wannan menene kibiri ne kibiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya da ƙwara azzara na kibiri tare da shi don haka duk darajarsa manzon Allah yana can abinci abinci na talakawa irin wanda sauran sahab talakawan sahabbai ne ke ci kaga yace mun yi yaƙi yaƙi bakwai iyakai yaƙuƙukan da manzon Allah ne yake nan a'a shi ma abdullahi bin abi aufa ba iyaka wannan hadisin ba yana karantar da mu cewa yaƙi bakwai ya da manzon Allah ba ya ƙuƙƙukan dai da bamu da abinci illa fara yaƙi bakwai mun ka ta tare da manzon Allah duka duka manzon Allah yaƙi nawa yayi waɗanda ya halarta shi waɗanda an ka ta tare da shi yaƙi ishirin da biyar ko ishirin da bakwai. na fatar kun fahimta to daga cikinsu abdullahi bin abi aufa ya ce ya ƙuƙƙuka bakwai duka yana ya kila mu ya ƙare sai a ta yi dahe fara yan an kai leshi kun san leshi me leshi yan an kama fara ina aka sa cikin burga me aka sa ko gami aka sawa tsinke madalla tsinke aka samu in ka kama sai ka soke in ka kamo ta ka soke in ka kamo ta ka soke to wannan tsinkin da ka soke fara shi aka ce ma leshi yayo leshin fara sannan in mun ka ce wurin haki muna yar sai ka yo shi. ga haki ka sai su kuma ga fara ita ma fara ana sayarwa ai kuma ana gasawa a ci kaga ashe ya nuna fara halacce to an shar'anta yanka ga fara a'a mun karanta hadisi cikin bulugul maram annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce uhillat lana maitatan wadaman an halatta muna mushe biyu da jine ne guda biyu asali ga nasin qur'ani da jini da mushe dubba ba haram bane to annabi ce banda mushe biyu banda jini biyu maitata ne yace alhutu wal jarad da kifi da fara eh eh to awanta ake yi fara ko to subhanallah abu ya ɓaci kaga da kifi da fara waɗannan duk ba a shar'anta yanka gare su ko sun mutu mushe za a ci in ka iskan mai da kingin rai kuma sai dai ka daddace ɗaya amma ba yanka na shari'a wanda an ka ce awa akuya ko saniya ko rago ba babu yanka gare su na fatar kun fahimta to yace wa fi riwayatin cikin wata riwaya na akulu ma'aful jara da muna cin fara tare da annabi mu ci ya ci wannan na nuna tawali'u da saukin hali irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka ake son kowane shugaba ya zama ya zama simple minded mai sauƙin hali ba mutakabbiri ba mai alfahari ni in ba nau'in sutura kaza ba in ba nau'in mota abin hawa kaza ba in ba nau'in gida kaza ba in ba nau'in abinci kaza ba ni ci, a duk abin da ya sauƙaƙa in dai halal ne ka ci wannan ita ce ɗabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanto cikin wani littafi na Malla Abdullahi Gwandu akhlaqul Mustafa yana faɗin ɗabi'un annabi ya ce annabi duk abincin da ya halatta yana ci duk sutura wanda ahalai yana sawa duk abin hawan da ahalai yana hawa wata rana annabi yana hawan jaki ba wata rana ya hau doki akwai sanda annabi ya hau doki ya ka da shi har ya gutsɗe ga kafa yi kwanaki bai iya sallah da tsaye da zaune ka sallah ya hau doki ya hau raƙumi kaga shi jaki annabi ya hau don haka duk abin da ya hore ma jama'a in kana da kuɗin sayin jib mai tsada ka sayi. in baka da ka sayi kamrin mai alfarma in baka da ka san irin ya first dinga ga ko san daji na fatar kun fahimta in kana da ikon shiga sabuwar mota ka shiga in baka shiga ka shiga tourist grade A giredi in baka iyawa sai taba jiki mugun ka da fi sari ka bani kada ka yi kyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya halatta manzon Allah bai kyama ta yi wannan yana nuna sauƙin hali da sauƙin kai da tawali'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in yana so Allah na iya provide din ne da wata ni'imar da duk wani bil adam bai taɓa shiga cikin irin ta ba amma ba shine manufar sa ba ni'imar mu aban mu na har mu tai aljanna to Allah ya shirye da mu ya samu aljanna ya ƙara tsira da aminci ga wannan annabin wannan hadisin muttafaqun alai imamul bukhari da imam muslim sun ka haɗu akan fitar da shi wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala kafin mu wuce wane ne ya yafi kowa koyi cikin mutanen da kun ka sani wannan zamani wane ya fi kowa koyi da tawali'un manzon Allah mala abubakar mahmud gumi Allah shi mai rahama ban ce dan boko ba malamin addini da wanda ya zannan ma addini irin wanda mallam abubakar gumi zannan ma addini yana da wahala ban ce ba a yi komai ba amma yana da wahala malamin addini ya sake rika mukami irin mukamin da malam abubakar gumi ya rika ga gwamnati yana da wahala ban ce ba a sake yi ba malami ya samu karbuwa ga shugaba kuma karbuwa ta tsakani da Allah ba irin karbuwa ta 'yan siyasa ba dan siyasa na iya jawo malami amma lokacin da siyasa ta tattaso irin yanzu irin yanzu ga yanzu ba ga siyasa ta kunno ba ga apc ta dare pdp ga sunan dai rikita dai ko ina ko kaga kowa jama'a yake nema to yanzu abin da malami ke so dan siyasa na iya mai amma in ya ci wallahi kakka ce ka san shi kaga ashe abin da yayi ma lokacin da za a fara kamfen lokacin da yana neman jama'a don yana son ka ne to dan siyasa dai shugaba na gwamnati ya jawo malami ga jiki ne ya zauna da malami zama na tsakani da Allah na soyayya ta tsakani da Allah ya yadda ɗari bis ɗari da abin da malamin nan ke yi ba ya jawo shi akan biyan bukata ta ba ta siyasa ta ba yana da wahala malamin addini ya sake samun shiga ga wani babba irin shigar da malam Abubakar Gumi samu ga sa Amadu Bello kun yadda da magangan nuna amma ku diba duk wannan da mukamin da yake shine grand cardinal na duk 19 northern states yanzu ku dibi garin da ka da na sakkwato babba ne ga jihar sakkwato ko karami babban mutum ne ko gwamna zai address in ya zo biyo protocol your excellency the deputy governor mr speaker kaza sai an ce honorable garin da kadi ina fatar kun fahimta ashe garin da kadin jiha ba karamin mutum bane a jiha to duk jihohin ga guda goma sha tara na arewa shi ko malla abakar gumi shine garin da kadin garin da kadodinsu ina fatar kun fahimta Allah ya gafarta mai da shi da aboki na mala halin binji wata rana mala abubakar gumi ya zo gaisuwar ta'aziyya wata shekara sai ya sauka wani gida nan runjin sambu gidan da suke ne lokacin sarki musulmi da suke akwai wata rasuwa da an da suke zuwa mai gaisuwa to marece yayi zai koma sarki musulmi ya ce a bari har gobe marece yayi sai akwai wani gida nan runjin sambu sai ya saukar da shi mun ka samu labari mun ka zo sai ah, mala halil bin shi ma ya samu labari ya zo sai aka kira NNTA su ne musu interview malla halil bin na faɗin tun su har girman su har menene da shi da aukar gwamnati tare sun ka tashi yace tare sun ka tafi school for legal studies ta Kano tare sun ka tafi Sudan kartun karatun nan da sun kai da diploma ko mina su tare to malla aukar gwamnati sun haka makarantar su har sun hako aiki NA to daɗa ana nan malam abubakar gumi sai ya koma gefen alƙalanci ya ce duk malam abubakar gumi ya jawo su gefen alƙalanci har sun ka zan garan da kadis sai ga Allah ya wa malam abubakar gumi garan da kadi na dunnozan Najeriya an yi mai deputy garan da kadi sannan wani mutumin wani balarabe ne Sheik Awad mai haya wanda ya rubuta littafin nan hayatul islam wanda ake karanta ma yara to shine garan da kadi dan wace kasa ne dan Sudan ne ko to ya gama tinuwa ce sai an kawo malla abokar gume taimaki na ya gama tinuwa ce sai malla abokar gume zangaren da kadi ya ce dan nan malla abokar gume ya wuce su ya ce to in za a malla halin rubin jike ba da labari ya ce in za a mitin na garan da kadi na dun nozan najeriya wane ne ciyaman malla abokar gume shine babba ya ce sai malla halin rubin ce sai mu sawo manyan riguna da asake amma malla abokar gume hito da yan jallabi a kyalau kyalau to ka san baka son wani abu da ka gani na kasa ne ga naka mallan halin rubin ce sai abin ya bata mini rai in aka kare mutum sai in bi shi gida sai in ce mallan ya kai muna kai to jallabiya ya to ya bata da illa to Allah ka bari ya zaka yi to cikin mutane duka ya babban mu da jallabiya haka sai ka ce uh, uh, harka kana harka ciya yace ba ciya ta ba ni na ganin shi ta bisa ga riga malla bin rubinji yace yayi tawa malla aukar goyi magana game da sa jallabiya ya bari sai yace don haka inda duk za a yi mai dinki sai ya sa a yi sad biyu shi sad guda mallan aukar gumi sad guda sai ya tadda direba ne da nan sakwato ya teka duniya kai mallan tuwahin ga ya ce iyakan mu sawa guda ko biyu sai ya gane su ga wani ya gano dai haka na Allah ka so gani dai da jallabiya sai ya kyale shi kaga sa jallabiyar da malam ke talauci ne shi aggaran da ka na duk region yau kaddara ko da albashin garan da ka na sakuta nawa ne to balle wanda abban garin da ka na dun Najeriya amma sai ya fito da jallabiya ta yi wata rana muna zanne falo na sai wani babban mutum ya zo ya sallama wai ashe malam wanki ya kai wallahi haka ya fito da kumfa ga hannu simple minded bai gama lafiya ba to almajirai ne da sun ka kibiya hanya ce sun ka bi duniya dibiyar da Allah ya tudda musu mutunci ga ilimi zube ban kwarya amma babu daraja babu kima ilmi ya zai ilmin bil'amu ɗan dan ba'ura almajar mala aukar gobe da so haƙi bai hanya dai yau in sun kasa wa'azi ba ga sa'ayoyin qur'ani da hadisan da ba a'a riga in malaman malaman almajiran abubakar gobe sun ka shirya wa'azi wadda kasan an yi jonathan zai taro da ministoci wanga ya sa riga aska biyu wanga ya sa riga aska bakwai wanga ya sa riga wadda babu irinta haba ina za ku da nan ragga dudan banza sun tuddan muku girma kun bari ragga sun tuddan muku girma ga kube don haka gaba ɗaya ba a rawani ya mutun ka sau kube wajen dubu talatin aza mata kyalle haka rawani ya mutu hiddin rawani sai dai lokal irin su mallam musa lukuwa irin su mallam abbas jega su mallam aliyu limamin bonzo su ɗaya an ka bari su shek sani ya haya jingir su ɗai su ko lokal an ka ɗauke su kaga jama'a rodi ya zan local ga ɗaya abubakar gome fa wata magana abubakar gome babu rawani ga kai ne to ya an kai ɗaya ne sun ka mai da rawani local kuma rawani ya zan lokal gare su to ku don haka ƙubobin nan sun tuddan muku girma yau ga ku nan ku yi wa'azi da kasan iska ya busa shi a zubo ayan qur'ani amma da yake ba ku da mutunci ga jama'a wa'azin bai tasiri walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum Allah ya shirya da mu ya gafarta ma Allah kabiru gombe ayat kabiru gombe kenan to mu ga karatu don haka ku ɗauki rayuwa mai sauƙi ya ku jama'a ita ce irin rayuwa ta manzon Allah amma wannan kuma ba an hana sa tufafin na alfarma ba makasudi dai kakka lizimta ma kanka dole kullum cike tufafin alfarma haki a yi na alfarma a yi matsakaita a yi na ƙasa wata rana ka fito simple da irin fitowa annabawa wata rana ka fito mala'u ka rance da Allah kai ne gwamnan jihar Sokoto haka ya kamata don kuma ka a ɗauka in kana sayan yadi sai a ɗauka talauci ne a'a wata rana sai ka kulle a daka ka fito ka sha to ka sha mur ce yau kan mallan sarauta ya kaji to banza da ya sarauta balle malam kai kamata amma a ce kullum karuwai ga kudin kokoma kamar karuwai ko da yawa da guda muke bi kamar makada makadi mun ka sani da riga mai asaki Allah shirye da mu muttafaqun alaihi wannan hadisi na cin fara muttafaqun alaihi ne Imam al-Bukhari da Muslim sun kawo akan fitar da shi don haka in fara ta samu a ci ran da tantakwashi ya samu kuma a ci wata rana a sau a sau uri giwar ruwa a yi farfesu na kifi wata rana a sau kaji Shi ne sunna kakkace kullum dole sai an ji daɗi gidanka a a a wata bayan da gangan ka sau buhun masara da gangan wata rana ba kullum a ci masara wata rana dai sai a cika to masara kake so wata rana tuwon dawa wata rana ma shinkafa ya hausa wannan mai duwatsun nan da tsaya a cinta duwatsun nan wannan mai sa ciwon ciki ina fatar kun fahimta to Allah ya shirye da mu Allah ka maidan muna rayuwar mu irin ta manzon Allah wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qal la yuldagul mu'minu fi hujrin wahidin marratayn muttafaqun alaihi shi kuma wannan hadisin an karɓo shi daga abu huraira yarda Allah tabbata gare shi cewa annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce layul dagul mu'min ba a cizon mu'mini min hujirin wahidin daga rami guda marrata ni sau biyu in ka sa hannunka cikin rami baka san akwai maciji ko kunama ba in ya halbe ka ya sauri ka fitar amma ka kyale hannun ya sake halku biyu gar sakan tayin wannan ba imani bane me ma'anar wannan hadisin ba a yaudarar mu'mini sau biyu in ka kulla hulɗa da mutum ya yaudare ka to wankan wuta guda ba ƙari kada ka sake ya yaudare ka kuma ka sake kulla kuma ya kuma yaudarar ka to ka zan sa kare wannan ba imani ba ne yanzu lokaci ya canza jama'a da annabi ya tanadi cewa sunna ce saukar da baki sai baƙi sun haka zuwa da, yaudara kuma yanzu shikenan duk bakon da ya to sai ka saukar da shi gidanka ya ƙulla ma sheri ya bakka nan da bakin ciki a'a sai ka ce mai akwai hotel ya ta hotel ya kwan duk magana ya zo gobe da sahi ku yi kenan. na fatar kun fahimta shi ne ma'anar layul dagul mumin min hujirin wahidin marracin ba a cizon mumini cikin rami guda sau biyu idan e, siyasa ne ya zo ya sallama ma jama'a don Allah ku zaɓe mu mun yi alkawarin za mu gyara ilimi in an ka zaɓe mu in muka kai ga mulki za mu gyara ilimi za mu gyara harkar kasuwanci za mu kawo gyara ga addini rayuwar matasa an lalata matasa za mu kawo tarbiyya ga rayuwar matasa za mu taimaka ma mata za a taimaka ma mi za a taimaka ma mi ba shi alkawarin da ya muku ba sai kun ka zaɓe akan haka nan ana zaɓe ne yan murji ido shi bai taɓa sanin yayi wannan alƙawari ba ranka ya ɗaya a cika alƙawarin da an kai dole ka ku dame mu ranka ya ɗaya ganin ka mun ka taho ban sun ga da lokaci banda ya kore ku to kyale shi ba shekara hudu bane to shekara hudu sun cika sai ya dawo jama'a da Allah mai yadda an yi kuskure za kai kai dan ne munafikin Allah ba an yi kuskure ba ke ka ba mu wuri munafikin Allah maci amana azzalumi amma ka sa kunne ka saurare waya yayi kure zai gyara yanzu ga mutanen mu nan ba haka sun kace ba 2011 sai suka kawo biyar gida gida har da kuka yan kuka Allah ka sa su yi kukan kwarai sun yi na kissa a'a za su da yi sun yi muna na kissa Allah ka gwada muna ga su suna kuka hawaye balbalbal na kwarai kuma sai jama'a wallahi mun yadda mun yi kure kaddara ce don Allah a bari za mu gyara to da bakin 2011 zuwa ya wani gyara sun ka yi. gyaran kun ba su yi ba don haka yanzu 2015 za ku saurare su in sun ce muku za su yi gyara to in sun saurare ku ku an mutanen banza ba su ba in kun saurare su ku an mutanen banza ba su ba don me don annabi ya ce la yuldagul mu'minu min hujrin wahidan marrataini in na fassara ba daidai ba a sa wani ustazu ya zo ya gyara min ba a cizon mumini cikin rame guda sau biyu in dai an ka cije ka sau guda to ko ka kashe abin nan da ya cije ka ko ka hidda farcinka amma ka bari ya saki cizon ka da second time wannan annabi ya ce sakarci ne ba imani ba ne don haka ba a yaudaran mumini sau biyu in ka kulla mu'amala da mutum jama'a mun zaɓe su ko mun zaɓe su ba sun ci amanar mu ko sun cika alkawarin da sun kai sun ci amana to su kwashi kayan su yi gida an sallame su ko can aka kama gonar rogo na fatar kun fahimta yanzu abinda a bisa gare mu in dai mun san ciyon kanmu to mu kan mu kiyamul laili magana kuɗi yanzu 'yan lewaɗi suna nan sun fara rabin kuɗi da motoci kun samu labari da sarakuna an ka fara ana na ana biyar sarakuna ana dan sunna musu hakan ga ana ɗaya musu sunni to kai sarki da rawanin ka ana ganin girman ka bi dan ludu a ce ma dan ludu bi dan ludu walla mai ma makalan kaji to yanzu an kare da sarakuna an sallame sarakuna yanzu ga mallamai an ka dawo shekaran jiya mallamai an ka raba mu motoci kun samu labari Ah, you are not current ni gani ban zuwa ko ina gani cikin ɗan rubabbin gidan ga amma duk labari yana kawo ne ba ku da network ba ku da service to shekaran jiya an raba ma malamai motoci abinda nake cewa malamai su amshi motocinsu amma wallahi kan mallamin da ya buɗe baki ya bi ɗan ludu ɗan lewaɗi ai duk guda ce ɗan lewaɗi to in haka kuka so in ce kan mallamin da ya buɗe baki ya bi ɗan luwaɗi kada mallamin da ya kuskure ya bi ɗan luwaɗi kun dai ji hukuncin luwaɗi yanzu kam to ga wace sabuwa kuma kuke ba kenan yan majalisar jiha katsina jama'a sun ka zauna cikin majalisar jiha katsina ina ne katsina najeriya ce ko nijar najeriya kuma tana makwabta ma da sakkwato to yan majalisar jiha katsina jama'a kowa yi sallah ya sa musu albarka da su da gwamnan jihar katsina barista ibrahim shehu shema ka shehu shema ya kai ɗa ka ji gwamna kam ba irin su oligide ba yan majalisar jihar katsina jama'a sun ka zauna sun ka sa doka jama'a matsalar liwaɗi ta yawaita cikin al'ummar musulmi in ji su ha in ji yan majalisar jihar katsina wayo ni allah ka bai in fasa kai da kuka yau ina muka samu yan majalisar sakudu su irin wannan doka sun ka ce jama'a liwaɗi ya yi yawa don haka dole a taka ma waɗannan miyagun mutane birki sun sa doka yawan cikin jihar katsina sun kai ma gwamna gwamna ya sama doka hannu ta zama doka duk wanda an ka kama da liwaɗi su sun ma wuce wadda doka ta ce an ce ai mai ɗaurin mi ɗaurin rai da rai ne ko minana shekara goma sha hudu duk wanda an ka kama da lewaɗi kowane ne sun ce domin abin da aka yi can 'yan an kama ɗan lewaɗi sai a yanke mai shekara guda shekara biyu shekara uku sun ce tsakani da Allah wannan bai ba duk wanda an ka kama yanzu da jiha jihar katsina gaba ɗayan jihar katsina shekara goma sha hudu ne kuma gwamna ibrahim shehu shema ya samu dokar hannu muna addu'a ya Allah Allah ka saukar da rahama ga 'yan majalisar jihar katsina Allah ka gafarta masu duk taɓargazar da sun kai Allah ka ƙara shiryar da su gwamnan jiha Katsina barista Ibrahim Shema Shehu Shema Allah ka yi mai shugaban ƙasar Najeriya in dai wannan ita ce manufarsa Allah ya ƙara taimako nai to yanzu ƙalubale ga 'yan majalisar jihar Sokoto ƙalubale jama'a da Katsina da Sokoto wacce ce gaba ga addini da Sokoto da Sokoto an ka ɗauki mutum an haka Katsina almajirin mujaddidi ne an haka yi to ga katsinawa ga kokarin da sun kai Allah ya saka musu da alkhairi jama'a sun taimaki addini ko ba su taimaka ba yan majalisar jihar katsina da gwamnan jihar katsina kasu ya aikin komi cikin shekara hudu wannan ɗaya ya ishe su abin bugun gaba har ƙarshen rayuwarsu sun sa doka wadda za ta kawo saniti ga tarbiyya ta mutanen jiharsu sun taimaki addini sun taimaki al'ummarsu wannan doka da sun kasa titi nawa aka kwatantawa da wannan doka ga fa'idantar jama'a babu don haka muna kira ga 'yan majalisar jihar Sokoto to kun jiya 'yan uwanku sun fara katsinawa 'yan majalisar jihar Sokoto ku ya kamata a ce kun fara domin tsakani da Allah duk yadda aka liwaɗi ka tsina ina yi muku rantsuwa da billahi la zila ilaha illa huwa liwaɗin da aka yi Sokoto ya fi yawa bisa ga wanda aka yi ka tsina sannan duk yadda mutanen katsina ke bugun gaba da addini bugun gaban mutanen sakkwato ya hana mutanen katsina don da nan an ka ɗauki addini an kai katsina to ga abin da katsinawa sun kai da haka 'yan majalisar sakkwato gare ku da wa za mu fara yau ga 'yan majalisar jihar sakkwato in fara da ɗan uwana in fara don doka daga gida ta ka tashi in fara da kamata in fara da ɗan uwana saboda dalili biyu na farko ɗan uwana ne na jini sannan na biyu ina da tabbacin baya lewaɗi bari in fara da shi sannan in kawo ga abokina shi ko sifika na fatar kun fahimta amma ne tun da sifika aga bari mu hara da sifika to sifika jihar sokoto kajiya kuma alhamdulillah wane ne sifikan jihar sokoto jikan mujaddadi dan fodiyo to ga wasu nan sun yi ma rigaye ka kai ya kamata a ce ka fara gabatar da wannan kudurin kafin ka tsinawa jikan dijiri dan hodiyo ne lawal zayyana ina fatar kun fahimta dan gidan sarkin gobir ne sarkin gobir na gwadabawa to jika ne ga abubakar a teku don haka me kake gudu ba a tike lokaci yayi yanzu kan jama'a babu sauran zaman lahiya ga 'yan majalisar jihar sokoto tun da dai ga 'yan uwan sun buɗa to 'yan majalisar jihar sokoto ku hito ga hili ku nuna liwaɗin da ake cewa ya watsu sokoto ba da ku ba aƙalla ko don ku wanke kawunanku don yanzu haka daga cikinku akwai waɗanda ake nuna pointer accusing fingers cewa suna ciki ku taho ku wanke kawunanku ku sa doka kuma ku kai ma gwamna kuma ku take mai gidan wuta sai ya samu ta hannu in bai sa ku ban mu da shi wallahi yanzu kan ga karon ga ko ko rido dokan ko kai mai kai ya sa don haka yanzu babu sauran kyalewa ina mai martaba sarkin musulmi kaji abin da ka tsina sun kai kai ko mi kace yanzu maganar ɓoye-ɓoye ta wuce an buɗe ƙofa yanzu saura shiga katsinawa sun yi sarkin musulmi bi kake jira da sarkin musulmi da sarkin katsinawa ne ne babba to janaral sadi abubakar kana ji ba shi ne sarki musulmi ba kana jin abin da ya faru ka tsina ka yi ƙoƙari ka bi matakin kakanka ba abin da ya kafa gidan nan gare shi na taɓa ji wata rana na zo in gai sai muna magana ya ce me meza ka tahowa nan ba gidan mulki ba ne gidan malamai ne gidan ku ne don haka kada ka mance kujerar nan taka ta jihadi ce da wa'azi ba jihada ba kujera a sa alkibba a nada gungumin rawani a rike tasbaha ba kujera wa'azi ce da jihadi sannan jihadi gare ka bangare biyu ne ga ka jikan mujaddadi ga ka general na soja don haka kai yan anwa kowa uzuri kai ba za mu yi ma uzuri ba baka da uzuri ko guda na rashin hitowa kai jihadi sarkin musulmi sadi abubakar bai da uzuri ko guda ko guda baya da gashi jikan mujaddadi ga general na soja to ko wani wani uzuri za a yi mai babu uzuri ko guda don haka a hito a yi jihadi ga liwaɗi nan ya kama balbalbal cikin hurumin shehu dan hodiyo dole ka hito ka yi wada da shi ka kira ka kowa ya fito wasu da cikin su Allah ya saka musu da alkhairi suna nan suna yi muna labarin abin da wasu rakuna ke yi Allah ya saka musu da alkhairi ka fito ka ƙara musu ƙarfin gwiwa ka yi kira ga 'yan majalisar jihar Sokoto irin kiraye kira da ka saba yi ka yi kira ga gwamnatin jihar Sokoto cewa an yi katsina don haka su ma dole su to su yi a sa doka kuma ka yi tsaye mai martaba sarkin musulmi muna tare da kai in mutuwa za ka yi mu mutu tare da kai muna tare da kai wallahi muna tare da kai ka yi tsayi cewa zamanin ka sai an kashe wannan alfasha da wasu miyagun mutane sun ka haddasa ko ba ka yi komi ba ka wa musulunci wannan faɗa. wallahi ya ishe ka abin bugun gaba har ƙarshen rayuwarka don haka jama'a kun ji abin da ya faru katsina Allah ya sa maka tsinawa albarka yan majalisar jihar katsina da gwamnan jihar katsina Allah shi musu albarka Allah shi tsare musu jihar su ya ƙara ma jihar katsina albarka wannan bai rasa nasaba dole mu yi girgiza kuma da jinjina ta ban girma ga malaman jihar katsina shi ya nuna malaman jihar katsina ba malalata ba ne me ja yan majalisa insha Allah, ta'ala wayar da kan da malaman ke yi wa'azuzzukan da malaman ke yi ya za a yi katsina bata gyaru ba akwai su sheka yakubu musa kafancan su sheka habibu yahaya kaura da sauran shika-shikai manya da ƙanana ga sunan sun cika katsina ya za a yi katsina bata yi kyawo ba to ina shika-shikan sakkwato ina shika-shikan sakkwato lokacin kwaɗayi ya wuce kun ji abin da shika-shikan kwarai ke yi shehunnan kwarai ba shehunnai masu dayin ba hurhura ta cika geme ya zo yana sabon akala ya koma karuwa shika-shikan sakwato sun koma karuwai su. don haka shika-shikan sakwato kun jiya ku tashi tsaye ku dagi 'yan majalisa ku dagi gwamnatin jihar Sakkwato, a sa doka yau dai in kai a hasidin ya za hasada in ubanka an musaila mutul kazzabu sarkin makaryata baka cewa ba alwadi Sakkwato. sannan ba za ka ce luwaɗi al'amarin kwarai ba ne to kun ji yan majalisar jihar Katsina sun sa doka gwamnan su ya sa hannu Malamma addinin Sokoto in dai da gaske kuka ku ta hatsaye ku aza wa'azi ga abin da ya faru Katsina don haka lokacin bambadanci ga gwamnati ba a huruji wacce ba a huruji dan neman manahiki wacce ba a huruji ba a huruji an kai kungiyar izala kungiyar izala ba huruji bace ha ba a huruji duk masallatai izala to a ruhe a koma na cikin gari sadda izala ne masallatai ba masallatai to don mi masallatai sun kai ba huruji ba ne sai yanzu muna hukiyan Allah kaka jawa ba a huruji ba a huruji kahirci wacce ba a huruji kahirci don haka ku tahi tsaye ku malamai a tahi tsaye ga wa'azi lokaci ya yi amma mota ko baka mota ka amshi abinka duk wanda ya aika ma mota ka amsa in ka amsa sannan gobe bayan ka amshi wa'azi ka shiga motar bayan ka amshi motar gobe ka shige ta ka ta ka aza wa'azi ka ce duk mai liwaɗi hukuncin kisa kasashe ne wurin Allah jama'a duk wanda kun ka san yana liwaɗi kakku kujewa mai ƙuri'a da wanda ka ci da wanda aka ci kakku kujewa musu ƙuri'a jama'a duk wanda kun ka san buzuzu ne kyankyaso ba abin da ke ba shawa illa duwawun yaro wallahi ka ku jawa mai ƙuri'a kun dai ga wanda zaɓen ɗan luwaɗi ya kai mu sakkwato zaɓen ɗan luwaɗi jama'a kun ga yin takai mu jama'a mun ci gaba ko mun koma baya mun koma baya to kuna son mu ci gaba da koma baya to kar ku zaɓi ɗan luwaɗi akwai cikin ciyamomin lohar game akwai ɗan luwaɗi cikin ko waɗanne iri akwai ɗan luwaɗi duk wanda kun ka san ɗan luwaɗi ne ka ku jawa mai ƙuri'a ku bin mazhabar dan dago yace wankan wuta guda ba ƙari mun zaɓe ka ba mu sani ba to ba mu komawa don haka sannan ga siyasu nan kakko ku yi siyasa ta siyasa a'a a yi siyasa ta ɗan takara duk siyasa da ta tsaye da ɗan takara ɗan liwaɗi wallahi kuwa wannan siyasa bara a kakku ku jefa mai ku jawo liwaɗi ya kai wallahi ba mu zaɓe nai ya lalata mana yara wani da mun ka zaɓa ga wadda mai da sakkwato ta isa don ku ta tsaye ku sa doka mun san kan manyan ku suna yi amma dai tun da ba su ɗaya da jiha ba dole a samu na doka mu da ba mu yi sannan alƙalai kun jiya alƙalai munafukan Allah daga cikinsu waɗanda aka kai ma ‘yan luwaɗi suna sakin su kun jiya Allah ya tona muku asiri ka tsina sun sa doka don haka duk alƙalin da aka kai ma ɗan lewaɗi ya tabbatar da ya mai hukunci yanzu gare ku da malaman sakkwato da mai martaba sarkin musulmi da 'yan majalisar sako da gwamnatin jihar Sokoto duk abin da ya lalace haƙƙi na bisa kanku in ya gyaru kuma ku adda lada mu dai Allah ya sani mu yi kokarin mu muna roƙo Allah ya shiryar da mu Allah ka tsalkake mana wannan birni na da sauran birane na musulunci wannan ƙazamta ta liwaɗi da 'yan liwaɗi Allah ka karya mana waɗannan miyagun bayi Allah ka karya mana yan luwaɗi da ƙarfinka da ikonka da hikimarka da buwayarka ya Allah duk wanda ya zanna yana watsa wannan mugunya alfasha cikin al'ummar musulmi Allah ka watsa bala'i cikin gidanai Allah ka watsa bala'i cikin mutane nai Allah ka watsa bala'i cikin mulki na in mai mulki ne Allah ka watsa bala'i cikin sarauta ta in mai sarauta ne Allah ka watsa bala'i cikin dukiya ta in mai dukiya ne duk abin da yake tankaho da shi Allah ka raba shi da shi Allah ka karya mana yan luwaɗi Allah ka wulakanta su Allah ka kaskanta su duk inda ɗan luwaɗi ya tafi Allah ka bi shi da bala'i can ga dawowa Allah ka haɗa shi da musiba Allah ka wulakantar da yan luwaɗi Allah ka kunyata su ka tsine musu albarka ya Allah ka nuna muna ayoyi na ƙudurarka ga yan luwaɗi Allah ka sa yan luwaɗi na za abin ban dariya Allah ka sa za abin buga misali Allah ka sa mu rinka wa'azi muna kun hosan wa da Allah wa komanda da jama'a ta yi Allah ka sa komanda ya zan tarihi yadda ka tarwatsa alƙaryar sabo Allah ka tarwatsa wannan gaya ta yan luwaɗi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ya saka to ga tambaya ku saurara mace ta haihu jini bai ɗauke ba sai mijinta ya sake ta yaya iddar ta za ta kasance Allah ya saka maka da alkhairi mace ta haihu tana cikin jinin haihuwa kenan ko jinin bai ɗauke ba sai mijinta ya sake ta to kaga wannan saki dai yayi sakin kuma shi ko mijin yayi bid'a kamata ya a ce ya bari sai jinin ya ɗauke sai ya sake ta duk da yake dama abinda an makasudi dai ya sake ta a san babu ko ciki ba ta haihu ba a sakin yayi ba bid'a ba tun da ta haihu sakin yayi ina fatar kun fahimta yanzu idda ta sai ta yi tsalki uku ba da wanga jini da ya sake ta ciki ne ba ai jinin haihuwa ne shi wannan sai ta yi al'ada guda uku sai ta gama jinin haihuwa al'ada ta zo mata ta yi jini ɗaya jini biyu jini uku lokacin nan ta ƙare idda ina fatar kun fahimce ni sai da ta haihu tana cikin jinin haihuwa bai ɗauke mijinta ya sake ta Ni ce sakin yayi sakin yayi in dai ba ya mayar da ita ba in saki ne na rije in ba ya mayar da ita ba to sai ta jira in jinin haihuwa ya ɗauke ta ƙara jinin haihuwa ta fara al'ada to sai ta yi tsalki uku lokacin nan ta ƙari idda sannan sai ta yi aure subhanakallahum wallahu a'lamu subhan eh addu'ar ɗauran aure da ake yi dole ne sai an yi sau uku ko ana iya yin ɗaya mai ko sau guda ɗin ba dole ba ce abin da dole ga aure shine siga shine dole me siga ina neman ɗiyakka wancan aure wali ya ce na baka ya ce na karɓa shi kenan shi addole shi ne ɗauran auren wannan addu'ar mustahabbi ce aure nawa an ka ɗaura zamanin manzo Allah ba a yi ta ba ba dole bace matsayin mustahabbi take don haka in guda an kai in biyu an kai in uku an kai in ma an ka daura aure ba a yi ta ba aure yayi ba ta da alaka da aure mustahabbi ce kawai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika